jama'a ta da fatan ku wani lafiya kamar da mu ma muka wani a nan Washington DC sashen Hausa da Amurka ne yake tabon ku ga shirin sa a kan akan mitoci da dama wanda suka hada da mita 25 da 31 da 41 da kuma mita 60 a can Niger kuma a tashar mata a Africa da ke mai a kan mita 200.5 a zangon FM ko kuma gidajen rediyo da ke zaman kansu na amfani da fara'a da noma da sarauniya da dalo da kuma niya a birnin Kwani ta yanar gizo inda ake jima a hausa.com ko sashen hausa.com. To jama'a mu da wannan lokaci barkan ku da wuni ne ne Ali Mustapha Sokoto ta da Ibrahim Kalmasi Garba. Bayan shi Ibrahim ya gama baku labaran duniya za mu kawo muku rahoto kan wani sabon farmaki da 'yan Boko Haram suka kai a can kasar Kamaru. bayan sa ne za mu yi shimfiɗa da wata hira sannan mu dawo mu nemi jin ra'ayinku game da faifan bidiyo da aka ruwa na tsohon gwanan jihar yobe kuma dan majalisar da ta bukar abba ibrahim maganan cewa wai shi mutum ne shi karan kansa a wato yana da sirri na kansa shi ba wai mutum na saboda mutanen suka zaɓe kuma dan siyasa ne kuma yana rike da mukamin siyasa abun ya kai wani irin matsayi wato na ainihin rashin mutunci da kuma ainihin rashin sanin ya kamata To a kan lamari muke so mu ji ra'ayinku a yau kan halin shugabanci da kuma maganar tarbiyya musamman kan kalamin da shi bukar din yayi na cewa ai wannan lamarin shi kadai shi kuma shi kadai ne a matsayinsa na mutum ya shafe shi bai shafi jama'ar da yake wakilta ba. A matsayinsa na shugaba kun yarda da wannan kalamin to sai ku shirya ku kira mu idan muka buɗe layan mu mai lamba alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida kuma za mu tsamaya ra'ayoyin naku wanda ko bayan su kuma yau muna da labaran wasanni daga ghana amma da sai bayan labarai Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce makami mai linzamin nan da Koriya ta Arewa ta yi nasarar gwadawa a wannan satin. ba irin wanda aka taɓa gani ba ne a baya to amma barazanarsa ga amurka takaitacciya ce mai magana da yawan ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon captain jeff davis ya ce har yanzu ba mu ga jerin abubuwan da za su tabbatar akwai haɗari ba ya yi nuni da cewa a wani gwajin da aka yi nasarar yi a watan jiya wani macafkin makami mai linzamin da aka cilla daga amurka ya yi nasarar tarwatsa wani samfur ɗin makami mai linzami na koriya ta arewa na nahiya zuwa nahiya icbm a takaice davis ya ce makami mai linzamin da koriya ta arewa ta gwada jiya talata na iya tafiyar kilomita sama da biyar wanda zango ne mai tsawon da ka iya barazana ga alaska jihar da ke ƙarshen arewa maso gabashin amurka to amma banda tarin jihohi 48 da ke can kudu ko kuma jihar hawaii da ke tsibirin pacific wani jami'in gwamnatin somaliya ya ce an hallaka mayakan al-shabab wajen sha uku a wani farmakin gamayya da sojojin amurka da na gwamnatin somaliya suka kai kusa da birnin kismayo na kasar ta somaliya kwamandan sojojin amurka da ke aiki a nahiyar afirka ya fitar da wata takardar bayani yau dinnan laraba mai bayyana cewa bayan samun bayanan sirri sojojin amurka sun yi nasarar gudanar da wani farmaki na gamayya na kare kai a kan 'yan alshabab da safiyar yau laraba a agogon samaliya takardar bayanin ta ce ba za a bayyana sashin da ya kai farmakin ba saboda dalilai na tsaro to sai dai wata majiyar sojojin somaliya ta ce jirage masu saukar ungulu mallakin amurka ne suka jidi sojojin somaliya na musamman zuwa inda aka kai farmakin mai kimanin tazarar kilomita 500 kudu da birnin mogadishu inda suka yi ta lugudan wuta kan mayakan na alshabab mataimakin kwamandan ma'aikatar tsaron samaliya da ke yankin job na gangare ahmad abdullahi isa ya ce sojojin somaliya sun kaddamar da farmakin ne bayan da suka samu bayanan da ke nuna cewa mayakan na shirin kai musu hari to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kasashen pakistan da afghanistan sun cimma yarjejeniyar gudanar da ayyukan tabbatar da tsaro na bai ɗaya kan 'yan ta'adda a bangarorinsu na kan iyaka a cewar jami'ai a yau dinnan laraba wata babbar tawagar haɗin gwiwa ta jam'iyyun amurka ƙarƙashin jagorancin sanata john mccain ita ce ta taimaka aka cimma wannan jituwar yayin da ta kai ziyarar islamabad da kabul a wannan satin sanatocin na amurka sun ce babban kwamandan sojan pakistan janar kamar javed bajwa ya amince da matakin haɗin gwiwa na daƙile ƙungiyoyin ta'addanci a yankin donrat a cewar wani bayanin da aka yada a ƙasar ta afghanistan bayan tattaunawar da aka yi ranar talata tsakanin shugaba ashraf Ghani da tawagar ta amurka takardar ta ruwaito sanata maken na cewa sun buƙaci amurka ta zama mai sa ido da kuma tantance wannan aikin yayin da yake tattaunawa da shugaba gani kan shawarar afghanistan game da batun shugaban iraki haidar al'abadi ya jinjina ma sojojin iraki kan abin da ya kira wannan gawurtacciyar nasara a birnin mosul duk da yake ana ci gaba da fafatawa kan isis a tsawon sashen wato a tsohon sashen birnin na mosul abadi ya yi jawabin ne a jiya talata lokacin da yake hira da manema labarai To kun ji labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka birnin Washington DC ne. To nan da 'yan mintoci muna fatan mu buɗe layinmu na waya mai lamba alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar musu mu ɗaukar ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin kalamin da tsohon gwamnan jihar Yobe kuma sanata wato bukar abba ibrahim ya game da bidiyon da ya watsu inda aka gan shi tare da wasu 'yan mata inda yake cewa shi kaɗai abin ya shafa bai shafi waɗanda suka zaɓe shi ba to amma kafin ku fara bayyana mana na ra'ayoyin bari mu ji rahoton awal garba kan harin bakin wato da na kunar bakin wake da yan boko haram suka kai a ƙasar kamaru maharan boko haram suna ta kai waɗansu hare-hare a jihar arewa mai nisa a ƙauyen komaka a ƙaramin hukumar mora anda wani ɗan ƙunan bakin wake ya kwance ɗamara da yake ɗauke da shi a cikin tsakiyar al'umma ya yi sanadiyan mutuwar mutane guda hudu sama da goma kuma suka jikkata yanzu haka dai an garziya da su asibitin mora ana ba su kulawa ta musamman jim kaɗan da kai harin sai ka gano wani wanda yake nema ya kwance nasa bawa man a wani bariki na sojojin ƙasar jamhuriyar Kamaru dab da kan iyakar ƙasar Najeriya amma bai samu nasara ba an gano shi. Mai bawa kakakin ministan tsaro na ƙasar jamhuriyar Kamaru shawara ta ɓangaren yaƙi da ake yi da maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa Mr. Lawali Jika ya ce kamar dai akwai lauje a cikin naɗi. Ah, mu zauna mun taro da ainihin minista tsaro Joseph Bitti Asomo wanda ya ja mana kunnuwa kuma ya ainihin gaya mana cewa ya kamata mu ainihin sa ido game da al'amura da ke faruwa da yake kakamanta cewa yau kwana uku kenan muka kama wasu cikin yan gudun hijira na Boko Haram suka fito daga kasar Najeriya shi yasa yanzu abin da ya faru gaskiya abin ya tada hankalin mutane saboda mu lura cewa wato kungiyar Boko Haram suna ainihin sake salo a kowane lokaci yanzu kuma suna shiga mu ne ta talakawa wadda suka taimaka musu na ainihin afkawa mazaunan kasar kasar kamaru shi sa muka ce abin da ya kamata a yi za mu yi bincike gida gida mu shiga gida gida ne man mu ainihin gani mu lura mu tabbatar da ba 'yan kungiyar boko haram daga cikin mazaunan wannan ƙauyuka a arewa mai nisa musamman da shashin ainihin garin hamuka mahama awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru To a gaishe ka Muhammad to yanzu sai batun faifan bidiyon nan da ya jima yana yawo a yanar gizo inda aka ga tsohon gwamna kuma dan majalisar dattawan najeriya sanata bakar abu ibrahim tare da wasu 'yan mata a wani daki da aka ce na otal ne abin da ya je wuce ce kuce to magana nan ta ƙara kamari bayan da shi bukar ɗin ya fito yana cewa shi ne a cikin faifan amma kuma ya ce abin shi kaɗai ya shafi a matsayinsa na mutum abin da za mu so mu ji ra'ayinku a kansa kenan amma sai mun gama jin fashin bakin mai sharhi dr kabir lawan ladi lawanti wanda ya ce shi bai da maganar sanatan ba. maganar cewa wai ko an an abu nan din sirrin sa wannan duk bai taso ba abu na biyu kuma kamata mutane su gane cewa wannan mutumin sanata ne sanata kuma na ainihin jamhuriyar Najeriya ba wai kansila ne bane a wani yanki a Yobe ba a'a sanata ne mai wakiltar wani yanki a Yobe amma kuma mai yin doka wa mutanen Najeriya ya kamata mutane su fahimci wannan saboda haka maganar cewa wai shi mutum ne shi karan kansa wato yana da sirri na kansa shi ba wai mutum na saboda mutanen suka zaɓe shi kuma dan siyasa ne kuma yana rike da mukamin siyasa siyasa kuma ana ambaton sa matsayin dattijo duk mutumin da ya zo yana aikata irin waɗannan abubuwa kuma yana cikin wannan majalisa na farko ya kamata a cikin ita majalisan da kanta ta ɗauki mataki a kan shi ko dai su dakatar da shi ko kuma su ɗauki wani mataki wadda majalisa ba wato amma dai ya kamata a ce majalisa in ma ba ta yi magana a kai ba ya kamata a ce ta ɗauki wani mataki abun ya kai wani irin matsayi wato na ainihin rashin mutunci da kuma ainihin rashin sanin ya kamata wato in ka ga wasu bayanai da wasu suke ainihin yadawa ta kafofin yada ainihin bayanai na wato social media wato abubuwan zumunta wato abun abun kunya ne wasu na ma amfani da addinin wajen kare shi na cewa an an masa shige a cikin harkar rayuwarsa wanda bata shafi ainihin sauran al'umma ba amma tambayan da kullum muke musu shine wannan mutumin da ake magana fa mutum ne wanda yake wasu mutane suka yadda da shi suka yadda da mutuncinsa suka yadda da kamalarsa suka zabe suka ce je ainihin wakilce su a majalisar dattawa saboda a yi wa ƙasa doka. a gidan kashe ahu kowa ya kashe tanu ya yi ɓanna ga wani ya kashe rama To, Dr. Kabir Ladi Lawanci kenan da ra'ayinsa game da maganar tsohon gwanan jihar Yobe da kuma faifan bidiyon da ke watsa. To, za mu buɗe wayan munan kaɗan, amma sai mun ji waƙar na ta tarbiyya tukuna kaɗan. Domin tarbiyya ke zaɗa yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To jama'a mun buɗe layi mu domin jin maganar tsohon gwamnan jihar Yobe kuma kira mu na farko ma daga Yobe ya fito. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To wake magana. Kuna tare da Buba Wanzan. To malam Buba malam Buba an To malam Buba an ce mai daki ya san inda daki ne yake ruwa ko kun san wannan sanata tsohon gwamnan me za ku ce game da wannan batun da ake yi musamman magana da ya na cewa shi kadai abin ya shafa bai shafi ku mutane Yobe da kuka zabe shi ba. Na'am to gaskiya mu dai matakin farko da muka ji wannan sanarwa din ta fito daga wasu kafafen watsa labarai da kuma midiya gaskiya wannan abu gaskiya ya ba mu jimami sosai da ya kamata hmm. kuma gaskiya da ya ce kamar shi kadai din ya shafa to shi da ya shafa amma gaskiya kamar mu waɗanda muka kashe ranar mu da gajiyar mu da makamantansu hmm. muka yi zaɓe to gaskiya wannan abu mu ya ɗan girgiza mu kaɗan to amma yana da kyau a yi bincike sosai a kai a zurfafa bincike saboda shi gaskiya muna ganin sa za mu iya cewa dattijo ne sosai a arewacin najeriya maso gabas hmm. da fatan za ku tashi lafiya wannan shine ra'ayi na ku tashi lafiya to mun gode malam bubu har yanzu dai kira mu na biyu shi ma daga nan jihar yobe bai fito salamu alaikum wa alaikum salam to da wa muke magana mai magana alhaji bura dada na alhaji umar sarkin kukore To Alhaji Bura barka. Ah, daga karamar hukumar Nangere mazaunin Fataskun. To Alhaji barka ya dare. Me naka ra'ayi game da maganar tsohon gwamnan nan naku? A ah, game da maganar tsohon gwamnan mu. Wato na farko dai bamu ji daɗin yadda abu ya faru ba. Hmm. Amma kuma Allah da ikonsa ah, ya buɗe da bakinsa yana cewa wannan abu shi ya shafa. Hmm. To ni a matsayina na mutumin yobe. Na'am. Na san lokacin da wannan mutum ya tsaya tsayawar daka wajen maganar kirkiro shari'ar musulunci hmm. wanda kuma alhamdulillah mun ci moriyar wannan maganan shari'ar musulunci to an wayi gari ya zo ya magana da shi da kansa yake cewa abin nan shi ya shafa hmm. to ni a matsayina na mutumin da ba bahaushe ba ni balare ne hmm. wannan kalma me yake nufi yana nufin ya riga ya aikata ne a duk abin da za ko kuma a'a yana nufin shi bai yi bane Abin da yake nufi abin da muka fahimta Alhaji Bora shine cewa abin da muka kana jina? Idan wannan abu ya tabbata cewa shi yayi don Allah a tafo mana da shi amma shari'a irin ta musulunci. To mun gode Alhaji Bora bari mu je ga kiran mu na uku wanda shi ma dai daga Yobe ne har ila na ga alamar mutane ba sun kimtsa wannan kiran sosai bismillah wane ne ah, gaba a waya? Eh Salamu alaikum kana magana da Adamu Zangi daga Sariya jihar Yobe. To da Adamu ga yamin naka ra'ayi kan abin da Bukar Abba Ibrahim ya ce abin da ya faru da aka gani a bidiyo na shi ya fa a matsayin shi kansa mutum bai shafi ku mazabansa ba. Ya eh, gaskiya ya shafe mu domin saboda cin mutunci ne ma wannan. Na'am. Hello? Hello ina jin ku. Ci gaba adamu ka ce me? Hello, Adamu ne ko ah, wani ne da A daga Nijar ah, din ne? To ina jin eh, lamba Adamu ta tsinke to dama an ce akwai kira daga Nijar kai kake magana daga Nijar ne? Eh, eh umma mala ana da gudogon a cikin jamhuriyar Nijar. To mi suna ka ne? Umma mala Ali da gudogon a cikin jamhuriyar Nijar. To mala umma me yara an ka game da wannan abu da ke faruwa a makwabciyar ƙasar? To ni na ga yanzu Najeriya cike kuce yayi yawa. Mm. Yanzu da Buhari bai lafiya ga kaji an ce gwamnan jihawa yayi kaza kaji an ga mai kula da ci hanti da rashawa ya kaza ya kaza to ala Najeriya faɗe kan wuri guda eh. Najeriya guda ta raba ga da su yi wala su su turba da kan Najeriya a Aliyu Mustapha Sokoto don Allah da da mashi gaba sanar da annan yanzu mm. su ba za su yi samu Najeriya su koma ta daidai wato kana ganin eh, malam Umar kana ganin don Buhari bai eh? na duk wannan abubuwan suke faruwa wala ni na ganin Buhari bai lahiya duk sun kuce kuce kuce yayi a kwarai to mun gode malam Umar Nijar bari mu koma cikin Najeriya a Kaduna assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yalla barka da dare barka da aiki. Barka Malam Musa mu je. To alhamdulillah eh, kamar yadda ka faɗa suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Mm. To irin wayannan abubuwan idan shugabanni har mutum zai yi sa abu ya tunanin cewa wai shi shi kaɗai ya shafa. Mm. To ai akwai yana da mutunci yana da kima kuma shi dattijo ne yana da mutuncin shi bai kamata irin wannan abun ma kalmar nan ya fito daga bakin shi akan cewa shi kaɗai ya shafa ba saboda idan muka ɗauka ai idan misali yau ana zargin ka da abu kuma har ka fito ka nuna cewa zargin nan da ake kamar ka tabbatar da shi. Kaga wannan akwai matsaloli dalili da yawa gaskiya kamata a tsaya a yi bincike mai tsananin idan aka bincika aka tabbatar da wannan to gaskiya kamata shari'a musulunci ta aiki a kan shi saboda irin wayannan abubuwan gaskiya ba ma jin daɗin a ce hmm. manyan arewa suna irin wayannan abubuwan gaskiya ba abin da amma alhaji musa a tsaya tsaya tsaya ni ta da kai <laughs> sauran tafiya kake ka gama ga tsaya tambaye ka um, eh, magana shugabanci da tarbiyya ka san sau da yawa shugabanni sukan ce eh, a yi kaza ku yi kaza ku yi bar kaza ku yi kaza ku bar kaza kamar yadda yake cewa ya za ka yi ka raba shugabanci da halin mutum a matsayin mutum na'am to kaga irin abubuwan da ake mara kamar yadda misali ka ji mutum ya ce ma wai ka bi faɗan malam amma ba wai lallai ka bi aikin da malam yake yi ba hmm. kaga wannan magana ni na ganin kamar kuskure ne da al'umma suke faɗi ai idan aka kama ka da kamala da mutunci da daraja to bai kamata a ce ka ce ai amfani da faɗar ka ai amfani da aikin da kake yi ba kaga to mun gode malam musa bari mu tsamuna nan kaduna dai har ila assalamu alaikum wa alaikum ali mustafa sokoto da fata an sallah lafiya alhamdulillah mun sa lafiya ki magana na murtala ne ina shirin ku da gare da gasa a kaduna tarayyar najeriya to malam murtala ya kai magana nan ta bukar abatar ratsa ka ne abin shi kaɗai ya shafa ko ya shafi sauran mutanen da ke yake wakilta a to ai duk al'ummomin ba ma gaba ɗaya yanzu kaga bayan ya shafi mutanen yobe ya za shafi mutanen Najeriya gaba ɗaya tun da sanata ne shi yanzu. Mm. To idan suka san za su dinga irin wannan abubuwa a ƙarƙashin ƙasa su bai kamata kwata-kwata su shiga kan siyasa ba. Mm. Wannan dai wani abu tsakanin su da Allah ne su suka sani amma in kuma za ka fito ka nemi mutane a gun siyasa don neman mulki da son suna kuma kai wani siyasa ce kuma kai kaɗai shafa. to ai kai ɗin aka zaba kuma darajar ta aka amma da ta bayyana halayen ka tun farko sai dai ma ba ma za a kalle ka balle a zabe ka ba. to mun gode mata har yanzu dai muna kaduna mu je ga malami na gaba hello assalamu alaikum adamu jeje daga kaduna jaji nigeria wane ne ban ji sunan ba wato adamu jeje to mala kaduna jaji nigeria to mala don barka dare mu je na ji ka ka ka gara gaba ya ba har ga Allah wannan abin kunya ne eh. kuma ni na goyi bayan tunda a lokacin da yake gwamna ya yi kirkiro Sha abun waya mala da mala da in ka samu dama kai kokari ka sake kira mu waya ka ta yanke ba ta da ka karkare bada mana ba. To bari mu koma jihar shi tsohon din wato Yobe. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Alan Madalla kai ma Alan Gubro <laughs> wane ne yake magana? <laughs> Kana magana da Abubakar Ibrahim. To mala Abubakar baka da yamma. Me ra'ayinka game da batun tsohon gwamnan naku ne? A'a, ni ba na ra'ayi da wani gwamna ko waye. Ko hmm. dai ɗazu ne da yamma ta yi kawai muka fara jin harba-harba a cikin gari mu kawai ba mu san komai ba. Asha, a nan cikin Yobe a Dama Turu? Eh, a cikin Fatisku. To a Fatisku to Allah ya kawo sauƙin abin nan ko me yake faruwa malam abokar kaji? duniya ta tsaya mu da addu'a Allah ya dauke mana wannan abu. Amin, amin, amin, amin Allah kawo sauƙin shi. To bari mu je Lagos. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salamu. Da wa muke magana daga Legas. Ana magana da Bala Faka. To Malam Bala uh, me ra'ayinka game da wannan faifan bidiyo na tsohon gwamnan Yobe da kuma ciye da yake shi kaɗai abin shafa bai shafi kowa ba. Gaskiya mutanen manyan suna bata mana lokaci. Hmm. Suna yin abin da ba daidai ba. Ba mu ji daɗi wallahi. Amma kana ganin cewa magana da ya cewa shi kaɗai abin shafa ba haka bane ko ko haka ɗin ne? A'a ba kun ga ya shafa ba ya shafi kowa a ya shafi jama'a musulmi ta yaya ta wannan abin da aka ce an gane shi ta intanet to mun gode malam bala an ce min lokacin da muke da shi ya kare nan za mu diga aya a daukan lambar yau sai gobe da allah kai mu zo mu ci gaba. To kuna sauran shirye-shiryen sashen Hausa na mura Amurka a birnin Washington DC nan karfe biyar saura minti tara na la'asariya a nan birnin Washington DC muna fata kuna murewa shirye shiryen yanzu ga babu ya ko makeri da shirinmu na wasanni a takaice. a yayin da amurka ke shirin shiga gasar cin kofin nahiyar arewaci da tsakiyar amurka da yankin caribbean amurka ta ba gane kashi a wasan zumunta da ci biyu da ɗaya an yi wasan zumuntar ne ta mukar wasanni uku da kasashe biyun suka taɓa yi a gasannin cin kofin duniya wasan zumunta na ranar asabar a ƙarshen makon jiya da aka yi shi a nan amurka ya yi ƙarfi fiye da yadda aka san wasannin zumunta ke tafiya kuma wasan ya taimaka wa kodin amurka wurin fahimtar 'yan wasansa kafin shiga gasar ta nahiyar arewacin amurka amurka ce ta fara zira kwallo a ragan ghana bayan minti goma sha tara ta kafar dan wasanta dom doya a daidai minti hamsin da biyu kuma kelly acosta ya zura kwallo na biyu a ragan ghana golan amurka brand guzan da ya kama wani bugun fanariti na kaftin ghana a samuwa jan a zagayen farkon wasan ya gaza taɓuka komai a lokacin da jan ɗin ya harbo wani kwallo a daidai minti 60 wanda ya ba gane kwallo ɗaya a cikin wasar Wani alkalin FIFA ɗan Ghana Williams agbovi ya ba da shawarar datsa na'urorin bidiyo da ke taimakawa alkalai wurin lura da yadda ake gudanar da wasa da kuma zantar da hukuncin alkalan wasa a wasannin Premier League ɗin Ghana. wannan babban jami'in alkalancin wasan ƙwallon kafa ya kyautata zaton samar da wannan na'urorin za su taimaka wurin warware kalubalolin alkalanci a wasan premier league din cikin gida ko da yake amfani da wannan na'urorin bai samu karbuwa ba sosai ga masu harkokin ƙwallon kafa a duniya bayan fifa ta yi amfani da su a wasan confederations nata William Agbofi ya bada wannan shawara ce bayan wasan cin kofin shugaban kasar Ghana wanda ya yi wa alƙalanci a shekaran jiya Litani tsakanin manyan ƙungiyoyin kwallon ƙafar Ghana da suka hada da kuma su Asante Kotoko da babban kishiyar ta Accra House of Folk inda Asante Kotoko ta doke House of Folk ta bugun fanariti. Hukumar kwallon ƙafar Najeriya ta NFF ba ta amince da canjin ranar wasan shiga gasar cin kofin duniya da za ta yi da ƙasar Kamaru a jihar Oyo da hukumar FIFA ta yi ba. FIFA ta ɗage ranar wasan da za a yi a filin wasan Godswill a Fabio a Oyo daga ranar ɗaya ga watan Satumba ta maido shi baya zuwa ranar 30 ga watan Agusta bisa dalilai da suka shafi yaɗa wannan wasan ta gidajen talabijin. Ya zuwa yanzu Najeriya ba ta ce ufan ba akan wasikar da FIFA ta aike mata a makon jiya akan wannan batun yayin da NFF take niyyar neman dalilai da za su hana kai wasan gaba a maimakon komawa da wasan baya da aka yi. amma dai wata majiya daga hukumar nff ta ce dan da ƙarshen mako hukumar za ta shigar da sabuwar bukata na a yi wannan wasan ranar 1 ga watan satumba ga fifa kamar yadda daman can aka riga aka tsara yin wasar yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Zaman da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a kwanan nan, Amurka ta taka muhimmiyar rawa wajen sauya yadda ake tunkarar matsalolin haƙƙin ɗan adam cikin gaggawa na ƙasa da ƙasa. A jawabai da dama, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Nikki Haley, ta yi nuni da buƙatar yin garan Baul ga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ko kuma HRC a takaice domin ta ƙara samun cikakken amfani da kuma sanin me ke zuwa ya zo tare da kawar da ajandar son zuciya ta sanya ma Isra'ila karar tsana ta yi nuni da buƙatar hukumar da ta mai da hankali akan abubuwan da ke faruwa na ƙasa da ƙasa da kuma ɗaukan matakai akan waɗanda suka shafi munanan keta haddin ɗan adam ciki har da sauya tsarin ko su wane ne ya kamata a ba kujera cikin hukumar. A haƙiƙa Amurka ta shiga cikin shirye-shiryen samar da mafita akan ƙungiyar ƙasa da ƙasa waje za ta yi binciken rahotannin cin zarafi wanda ke faruwa a yankin Kasai da ke Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Amurka ta ba da rubutaccen bayani mai ƙarfi na kira ga gwamnatin DRC da ta ba da haɗin kai kan binciken ta hanyar ba da damar wajen duba dukkan wuraren a faɗin ƙasar sannan ta tabbatar da tsaron waɗanda suka ba da haɗin kai wajen binciken ciki har da waɗanda abin ya shafa da kuma shaidu game da tabbatar da an hukunta waɗanda suka aikata wannan cin zarafi na tawai haƙƙin ɗan adam. Dangane da Venezuela kuwa, Amurka na cikin waɗanda suka ɗauki nauyi a gefe guda domin jawo hankalin yadda yanayin haƙƙin ɗan adam ke sukurkucewa a can biyo bayan abubuwan da suka faru. Amurka ta yi Allah wadai da ramuwar gayyar da aka kai akan wasu daga cikin 'yan kwamitin da suka shiga cikin shirin. A ɓangaren bambancin jinsi, Amurka na cikin waɗanda suka amince ta hanyar kawar da azabtar da mata da kuma nuna kyama akan mata, yara da manyansu. haka kuma amurka ta shiga cikin waɗanda suka gabatar da shawarar ƙara wa'adin aiki mai sanya idanu na musamman akan masu safarar mutane da kuma auren tilas ko na yara ƙanana. Amurka tana daga cikin waɗanda suka gabatar da ƙuduri akan tashin hankali mai firgitarwa da kuma cin zarafin al'umma a Siriya. Haka kuma Amurka tana cikin waɗanda suka ɗauki nauyin ƙudurin da ya yi marhabin da haɗin kan da gwamnatin Ukraine take ba jami'an sanya idanu kan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya. Amurka ta ci gaba da ba da goyon bayanta da tabbatar da shiri na musamman akan mai bada rahoto na musamman akan Belarus da kuma halin da ake ake ciki na tauye haƙƙin ɗan adam a Eritrea da ba da goyon bayan jawabin shugaban ƙasar Cote d'Ivoire domin ƙara wa gwamnatin ƙwarin gwiwa kan haɗin kai tsakanin gwamnati da Majalisar Ɗinkin Duniya akan haƙƙunan ɗan adam. Amurka na aiki tare da HRC domin nuna ba za ta taɓa fidda rai akan haƙƙoƙin ɗan adam a duniya ba. sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ƙarin bayani sai ku rubuto zuwa ga editorials VOA Washington DC biyu sifili biyu uku bakwai USA za ku iya yin bayani ko kuma ganin wannan editorial a shafinmu na yanar gizo www.voanews.com/editorial Tuma da yanzu karfe biyar saura minti biyu na la'asari a aushen tambayar mai da ga Ibrahim ya bamu labarai a takaice shirinmu na ƙarshe. ma'aikatar tsaron amurka ta ce makami mai linzamin nan da koriya ta arewa ta yi nasarar gwadawa wannan satin ba irin wanda aka taba gani a baya ba ne to amma barazanarsa ga amurka takaitacciya ce mai magana da yawun ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon captain jeff davis ya ce har yanzu ba mu ga wasu jerin abubuwan da za su tabbatar akwai haɗari ba ya yi nuni da wani gwajin da aka yi nasarar yi a watan jiya a inda wani macafkin makami mai linzami da aka cilla daga nan amurka ya yi nasarar tarwatsa wani samfur ɗin makami mai linzami na koriya ta arewa na nahiya zuwa nahiya icbm a takaice wani jami'in gwamnatin somalia ya ce an hallaka mayakan al-shabab wajen sha uku a wani farmakin gamayya da sojojin amurka da na gwamnatin somaliya suka kai kusa da birnin kismayo na kasar ta somaliya to gaishe kamar laura jama'a na zamu muku abin da yarba ke cewa odabo sai gobe da safe allah ya kai mu karfe shida muna fatan mu sake dawa da wasu sababbin shirye-shirye a madadin shi ibrahim kalmasi garba da dukkanmu a nan sasha hausa na murya amurka musamman ita saida da kuma injiniya da musulman ali mustapha sakwata ne a washington